أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan lokaci da muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwanaki goma sha bakwai cikin amincewar allah kuma wannan shine majalisinmu na goma sha biyar hijira tana da shekaru 1438 muna cikin suratul ahzab mun yi matsaya a aya ta 19 tara eh? to aya ta 20 ko insha Allahu za mu tashi daga kan aya ta 21 Allah muke roƙo ya amince da aikinmu ya lullube mu da rahamarsa ya tattara mu cikin jannatil firdausil aliya Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar wa duniya cewa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine bawa na farko daga cikin bayinsa wanda yake zaɓaɓɓe sama da kowa kuma shi ne aka turo wa duniya a matsayin manzo na ƙarshe marufi cikamakin annabawa cikamakin manzanni daga lokacin da Allah ya aiko shi to duk mutumin da ba shi ya bi ba to ba da rabo a lahira sannan ko da akwai wani annabi da Allah zai kaddara masa dawowa in ya dawo zai dawo ne a matsayin mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa don shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake yi baya bi shi yana bin Allah ne ana biye da shi sai ya nuna ma inda zaka gano Allah ta wanda zaka bauta masa na gaske idan kuma baka bi shi ba ba wanda zaka bi har ya kai ka wajen Allah maɗaukakin sarki haka kuma idan kana biye da shi shi kuma zai kai ka har gidan aljanna to Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya tabbatar da digadiganmu ya tsarkake zukatanmu ya saita mana ainihin niyoyinmu ayyukanmu su zamanto suna gwame da ikilasi ma'ana yin don Allah sannan kuma ya taimaka mana da mutaba'a aikinmu ya zamanto yana biye da umurnin manzon Allah ko hani Allah ya taimake mu Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله سبحانه وتعالى يتي لقد تبس والله kana lakum ya kasance a gare ku fi rasulillahi cikin halaye da ɗabi'u da ainihin ayyuka da maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa uswatun hasana abun koyi mai kyau lalle ne ka zamanto mai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wajen haƙuri da juriya da kwaɗaitar da mutane haƙuri da kuma mujahada naci ƙoƙari a wajen ibada da kuma jiran taimako daga Allah ba daga wani ba da kuma nacewa wajen ibada da dogaro da Allah da ɗamfaruwa da kwaɗayin rahama da kuma ainihin nuna razana da firgita wajen tuna azabar Allah to lalle ne ƙaulan wa fi'ilan wa atiqadan mutum ya zamanto yana koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam magana da aiki da ƙuduri duk ka yi ƙoƙari ka kirdadi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance muku uswatu abun koyi hasanatu mai kyau amma ba ga kowa ba fa liman kana yarjullah ga duk mutumin da ya kasance yana kwaɗayin samun yardar Allah wal yawmal akhirah yake kuma kwaɗayin samun dacewa ranar lahira in an tashi ya dace da samun tsira daga azabar Allah ya dace da shiga rahamar Allah wa zakarallaha kuma yake tune da ubangijinsa yana ambatonsa yana ainihin mai komawa gare shi lokacin da duk wata damuwa ta same shi kafiran da yawa ya zamanto kana tare da zikirin Allah kana mai komawa ga Allah kana mai ɗanfaruwa da ubangijinka lokacin wahala ko lokacin daɗi ɗan adam bai kamata ya rabu da Allah ba in daɗi ya same ka ka yunkura ka yi tsalle ka rungumi ƙaddara ta ubangiji ka gode wa Allah ka ce Allah ne ya ƙaddara mini wannan na gode wa Allah ka faɗi kai wa Allah sujuda idan musiba ta same ka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lalle mu kanmu daga Allah muke kuma masu komawa ga Allah ne komi ya same mu daga Allah ne fatanmu Allah ya ba mu ladan wannan jarrabawa to in sha Allahu za ka ga duk abin da ya same ka ya zama alkhairi alkhairin da kake gani a ido ma sai ya zama alkhairi sharrin da kake ji a jikinka kamar sharri ne ma sai Allah ya maida shi alkhairi matukar kana komawa ga Allah wannan kuma ɗabi'a ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine Allah ya ce mu koyi da shi Aisha Allah yarda da ita tace shi dama ɗabi'arsa halayensa Qur'ani yake bi in ka bi shi ka bi Qur'ani menene halayen ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Aisha tace khulquhul Qur'an ɗabi'unsa duk Qur'ani ne faman tabi'ahu faqad tabi'al Qur'an duk mutumin da ya bi shi ya bi qur'ani wa man ittaba alqur'ana faqad taba'a rabbahu duk mutumin da ya bi qur'ani kuma ya bi ubangijinsa li'anna alqur'ana kalamullahi domin qur'ani kalamallahi magana ce ta Allah Allah subhanahu wa ta'ala ne yake magana zuwa ga bayinsa yana ce musu kaza ba kyau kaza shi za ku yi kul ku bar nan ga inda za ku dawo shine aikin qur'ani kai wannan abun da kuke yi mutane iri kaza sun rayu a duniya sun yi irin shi ga abun da na musu wannan da na ce ku yi kuma akwai bayi na managarta da suka rayu suka yi irin wannan sai na ba su sakamako iri kaza shine ainihin taɗi a alkur'ani kenan Allah ya taimake mu to Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu da bin bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk mutumin da ya sabawa <coughs> annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to za ka same shi aikinsa babu wani salihin bawa da za ka kwatanta ka ce ya yi irin aikin shi duk wanda kaga ya wa karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba salihi a duniyan nan da za ka ce eh yi aiki irin na salihi wani sai dai ko ya yi aiki irin na kangararrewa ne don duk aikin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya karantar ba to ba ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da zaka kawo ka ce shi ya ce a yi shi duk da ya saba wa na annabi babu shi to duk wanda ya saba wa muminan nan sahabbai ya zo ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai wanda ya bi wannan da ka bidin kuma sai Allah ya jefa maka sonsa har ka ji kafi sonsa fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji kafi sonsa fiye da sahabin manzon Allah radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina to a wannan lokacin kuma ka zama halakakke ka zama sahibul bid'a karshe in kai wasa ma ka zama sahibul shirk shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa man yushaqiqir rasula duk ya saba wa manzona waye ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al bayan ga shari'a ta bayyana gare shi ƙura'ani na an ce annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukarwa shi shi ya karantar da shi duniya kace kai baka son irin karantarwarsa baka so ka bi fassarar da yi wa ƙura'ani kai kana da wani jagora daban da za ka bi kaga shaƙiƙin rasula kenan ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan ga shari'a ta bayyana gare shi sannan kuma da ya zo bai bi karantarwar sahabbai ba bai bi fassarorinsu ba wa gaira gaira sabilil mu'minina sai ya bi wani tafarki ba na nan mu'minan ba don sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mu'minai wanda Allah ya kira su tun farko ya ayyuhallazina amanu a cikin Qur'ani to mutum da ya zo bai bi su ba bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai bi sahabbai ba sai bi wa'ansu mutane wa'anda suka zo daga baya suka shirya su don su more rayuwar duniya don a girmama su maimakon a girmama Allah don a girmama su maimakon a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don a girmama su a manta da girman da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke da shi kai kuma sai ka bi shi ka kama girmama shi har sama da Allah ko ma kamar Allah ka girmama shi har sama da manzon Allah ko kuma kamar manzon Allah ka girmama shi sama da sahabban manzon Allah ko kamar sahabban manzon Allah to wannan Allah ya ce nuwallihi sai mu jibinta masa mata walla abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam karshe mu jefa shi wutar jahannama wace riba aka ci babu wata ibadar da aka ce bidi'a ce da za ta kai mutum aljanna komi yawanta komi tsantsenin mai yinta inda bidi'a ce ba za ta kai ka aljanna ba sai dai wuta ibada kuma komi rena ta da kake yi in an ce ita ce manzon Allah ya yi, ita ya ce a yi, ita sahabbai suka yi rike ta ba wai sai mai yawa ba ai ba mai yin ibadar da ibadarsa saboda yawan ibadarsa har za a bashi aljanna kowa sai dai a haɗa da ramar Allah saboda ya bi umurni bin umurnin ake dubawa haka Allah ya ce eh haka manzo Allah ya ce eh kaɗan ne mai yawa ne shi ne na Allah amma ka zo ka sa bidi'a a gaba baka yi bacci da daddare ba baka ci da rana ba kana yin ayyuka amma in an bincika la aslal hafi kitabillahi la asla laha fi ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la ahada min ashabi rasulillahi allazi fa'ala misla fa'alta babu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da ya aikata irin abun da kai to wannan abu fa ka sani ranar tashin alkiyama za a maida maka shi haba'an mansura kura ce kawai za a sheke ta ka tashi a tutar ba komi Allah ya kare mu Karshe wa nuslihi jahannam sai mu jefa mutum wutar jahannama kaga ƙarshen taɓewa kenan mutum ya yi asarar kansa ya yi asarar zuriyarsa ya yi asarar rayuwar duniya da ya yi da dukiyar da ya yi duk gaba ɗaya ka yi asarar kanka da dukiyarka da iyalanka da komi da dangi ka koma jahannama saboda me saboda baka bi Allah ba baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Kare na Allah ya ce doka kaki ka bi kare na manzon Allah ya ce ga hanya ta ka kare ka bi ka bi kare na sahabban manzon Allah da su suka fara ɗaukar ilimi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka yaɗa wa duniya shi kafin kowa ya san shi kace su ba kowa bane ka ɗauki wa'yansu mutane daga baya ka girmama su sama da sahabbai ka girmama su sama da manzon Allah ka girmama su sama da Allah subhanahu wata'ala ka ɗauki dokokinsu ka ɗauki ayyukansu kabar na sahabbai kabar na Allah kabar wanda Allah ya tsara a littafin Allah to me zaka samu a lahira Allah ce taimake mu to shi ne Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle ya kasance muku abun koyi mai kyau cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gawa liman kana yarjullah duk mutumin da yake kaunar haduwa da Allah salim alim ya samu sakamakonsa kyakkyawa ya samu tarba ta karbuwa a gun Allah to haka ya kamata ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal yawmil akhir sannan in wal yawmil akhir sannan kuma ya zama yana kwadayin in an tashi alkiyama kar ya shiga halin kakani kai kar ya shiga halin matsala to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa wa Allah kuma ya rika tuna Allah a ransa duk abinda da zaka yi ka tuna Allah fa nake don Allah nake saboda haka Allah ya ce yi kasiran da yawa haka ya kamata ka yi kar ka zamanto irin na munafuki, la yazkuruna Allah illa qalila kaga su munafukai ba sa yi abu don Allah sai ɗan kaɗan mafi yawan aikin munafuki riya ne bari dai nima in dan rika dan zuwa kaɗan. bari dan dai bayyana yau su ganni bari in yi kaza ni ma kar a ce ba ma tare to wannan riya ce ka zama na baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i sannan ka ga munafuki idan ya zo hatta sallar sama da kasala yake ba sa zo wa sallah face suna cikin kasala ba sa ambaton Allah sai kaɗan haka Allah ya ce Allah ubangiji ya kare mu to kai kar ka zama kamar munafiki ka zama to mai tuna Allah da yawa a cikin aikinka kowane aiki kaddara don Allah zan yi ba don a yaba mini ba ba don a ce ba kamata ba ba don a bani wani abu ba mm -mm. lillahi don Allah to anan ne za ka ci nasara kuma duk yawancin aikinka da yawa ka tuna haka kar ka zo za ka yi wani aiki ka ji in na yi wannan fa zan burge in na yi wannan fa za a yaba mini in aka ji ni nayi wannan fa kai za a ce nayi kokari mm to in ka ji haka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa imma na minash shaitani nasghum fasta'iz billah ko da wani lokaci za ka ji shaidan ya dan ja ka za ka yi riya to kai a'uziya a wurin sai ka ga Allah ya taimake ka ya saita ma niyyarka ya saita ma ka, ya gyara ma manufarka Allah ya yarda da aikin ka. Allah ka yarda da aikin mu ka saita mana niyoyin mu to gashi nan dai lokacin da aka zo rundunar makka su gadafanawa da ainihin sauran habish suka taru ga can kuma wani quraiza sun ba da haɗin kai an sa ainihin makka tsakiya abin nan madina a tsakiya yawanci mutane sun firgita Allah ce ku dubi manzon ku mana ku dubi shugaban mana ku dubi annabin Allah da Allah ya aiko wanda duk taron nan makasudin taron don shi yau idan da suna tafiya suka tsince shi a hanya suka kama komawa za su yi ba ruwan su da ku sun gama cin yaki to shi din ba ku gan shi hankalinsa kwance ba ne ba ku ga hankalinsa bai tashi ba ku yi koyi da shi mana eh ku yi koyi da shi laqad kara lakum fi rasulillahi uswatun hasana ai abun koyi mai kyau yana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku gani ba ya koma cikin kaimarsa sai sallah yake yi sai addu'a yake yi kuma ku maida al'amarin ku ga Allah ku yi ta addu'a kuna faduwa kuna sujuda kuna roƙon Allah taimako mana to wannan shine idan musiba ta same ka tuna manzon Allah yayi sai ka koma wa Allah Allah yana nan shi ya aiko abun kuma shine mai iya kauda abun in ba shi ba ba mai iya kawar maka shi kar ka fara tuna dan banga in ya zo na huta in soja ya zo na huta shi ma gudu zai yi in abun ya yi tsanani ga wanda bai gudu shi ma ana iya kashe shi in abun ya yi tsanani ga wanda ba a kashe shi tawakkal Allah ka dogara da Allah ka nemi agajin Allah ka dogara da wanda hayyun ne rayayye ne la ya mutu ba zai mutu ba an fahimci wannan Allah Ubangiji muke roƙo ya ba mu ikon koyi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah Ha rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu hmm. wa ma zadahum illa imanan taslima to Allah ubangije ya kare mu su wayancan lokacin da aka zo suka ga ainihin wayannan al-ahzab din ga munafukai su abun da suka ce a idh yaqulu na munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura suka ce oh yanzu wannan taro ina mo ina tinkara wannan taro lalle wannan annabin da shi da allansa ba abunda suke mana tanadi sai rubi kawai ba wani alkawarin taimako ba taimako da za mu samu sun rude mu ne kawai za a hallaka mu munafiki kenan duk yanda ka kai ga nuna mar Allah zai ce kana so ne ka badda shi kawai Tunanin tunaninta zai yi kawai wayo kake mu kana so ka hallaka ni ne ban yadda ba to haka munafukai suka ce ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa burura, sai rudi to amma masu imani fa me suka ce masu imani suka ce a walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba lokacin da masu imani suka ga wannan runduna ta kafure baki kirin gatana ta ko'ina qalu sai suka ce haza ma wa adanallahu wa rasuluhu kar mu damu wannan dama alƙawari ne daga Allah manzon Allah da Allah da manzonsa sun gaya mana wannan jarrabawa irin ta za ta faru kar mu yi tsammanin za mu zauna kullum kawai nasara za mu yi ta ci a duniya mu ba wai don mu zo kar a kashe mu ne muke jihadi ba a'a don kar a yamutsa mutsa addinin musulunci don kar a murkushe annabcin manzon Allah mu zamanto muna taimakawa isar da sako na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawarin dama Allah yayi mana shi ya ce wata ran za a girgiza mu wata ran za a jijjiga mu wata ran za a jarraba mu wannan yana ɗaya daga cikin alkawalin da Allah ya mana Ha ma wa adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzonsa suka mana alkawari dama a sannan sai suka ce wa sadaqallahu Allah ya yi gaskiya wa rasuluhu manzonsa ya yi gaskiya wa ma hun illa imanan wata sunima. wannan jijjigawar ba ta ƙara musu komi ba sai imani da ƙara sallamawa da ƙara shiga musulunci wala mutunna illa wa antum muslimuna tsoron Allah ka ya zama cikakke duk halin da ka shiga ciki karka yadda ka yi da. kar ka zama kamar munafiki in matsala ta zo yanzu zai yi ridda mm. kaga wa'annan su ba abin da hakan ya ƙara musu illa imanan sai daɗin imani wa tasliman min al'islami, sai kuma musulunci su ya ƙaru sallamawa ka miƙawa Allah al'amari shine at-taslimu shine ainihin kuma sunan al-islamu din an taslima na sakalillah. an gane ko kaga su wannan bai ƙara musu komi ba sai imani da kuma ƙara riƙe addinin musulunci to wani irin wa'adi ne dama Allah ya musu Allah dama ya fada a cikin ina jin ko suratul baqara ne yace am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب sai suka tuna da wannan aya hakan bai zo ba dama Allah ya gaya musu yace haza ma wa adana Allah wa rasuluhu wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah da manzo dama suka gaya mana zai iya faruwa to yau gashi ya faru dama Allah ce am hasibtum ko tsammani kuke kawai don kun ce mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah kenan an tadkulul jannata ku je ku shiga aljanna haka kawai salim alu ba jarrabawa ba gwaji ba haka bane ma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum misalin irin abin da ya sami wa'inda suka wuce kama kafin ku bai same ku ba su fa a da bayin Allah masu imani wa'inda suka riga ku masathumul ba'sa'u wahalhalu sun same su wadarra'u cututtuka matsala ta same su wa zulzilu an girgiza su ta gefen kiyayya gaba matsaloli na abokan gaba wa zulzilu aka girgiza su har suka rasa inda za su zauna har ta baqat alaihimul ardu bima rahubat har sai da ƙasa ta yi musu matsi duk da faɗin duniyar nan sai suka ji gaba duniyar ma kamar ta yi musu kaɗa saboda matsala duk inda suka yi kawai abokan gaba ne don me an ƙalu rabbun Allah don sun ce ubangijinsu Allah suka shiga wannan matsala amma hakan bai sa su sun ja baya ba bai sa sun yi ridda ba wa zulzilu aka girgiza su zilzalan girgizawa shadidan mai tsanani hatta ya ƙular rasulu har sai da manzon cikinsu kansa ya ce wallazi na ma'ahu da masu imanin da suke tare da manzon suna cewa mata nasarullah irin wannan matsala yaushe ne taimakon Allah zai zo Allah ka taimake mu yaushe ne za mu samu taimakon Allah ne akan waɗannan mutane mata nasarullah sai Allah ya ce da su ala ku shaurara inna nasarallahi lallai taimakon Allah qaribun yana kusa ku yi hakuri to so ake ka daure ko addu'a kake akan wata matsala kar kai gaggawa kace na roƙa na roƙa babu kila ma Allah bai karba daure dai taimakon Allah yana kusa rashin hakuri shi yake raba mutum da alheri mai yawa rashin hakurin munti ɗaya sai ya raba ka da alherin shekara ɗaya kowani ne aka ce mun yi alkawari ka jira ni hu lokaci kaza kana jira idan minti biyar ya karo kai bai zo ba sai ka tafi sai ya zo kana tafiya sai ya zo kuma da in ya zo din akwai alherin da zaka samu wanda zaka yi shekara guda kana amfana da shi sai ka ce to shi ya zo ya tsare ni ni ban je harkata ba shi bai zo ba ni barin tafi harkata ya ka je ka samu naira dubu a can din nan kuma idan da ka tsaya kila zaka samu abin da zai kai alherin shekara guda ka aga akan jiran munti ɗaya da ya rage ka kasa to haka aikin addini yake wani haƙuri ne kawai bai da shi juriya bai da dauriya shi wani gani yake yi in ya rabu da su wane da wane to da wa zai dogara kuma ku da kuke kiransa zuwa ga Allah ba wani abu gare ku ba ku ba komi gare ku ba to in ya zo kuka tafi tare in matsala ta same shi wayannan masu taimakonsa kuma ba sa tare yayi yaya shi ya manta Allah ashe ba don Allah yake yi ba shi ne matsalar addinin mu a yanzu su kuma sahabbai suka bar dangin su kwata-kwata a lokacin manzon Allah ba komi gare shi ba shi ma shi maraya ne ma shi ma baya da komi baya da dukiya sai wannan manzanci da annabci wanda shine kuma dukiyar da tafi dukiyar duniya duka sai suka to gara su je ku su goya wa wannan annabcin baya su yarda da Allah da manzon Allah ya fi musu suma suka watsar da dangi suka watsar da yan uwa suka faru da annabi sallallahu alaihi wa alihi karshe sai suka zo suka ci nasara suka zama duniyar kanta ma Allah ya ba su ita ya zama na gefen jaziratul arab in aka ce ga sahabban manzon Allah ya ga kowa yana badawa ana budawa ana ba su hanya da kuma su ne suke rabawa da kyar sai mutum ya boya in yana so ya je daru abil arqam in nan za ka je ga gidan ga gidan sai ka yi kudu sai ka ka yi yamma sai ka lankwasa ka yi karewa sannan sai ka yi gabar sai ka ɗan karkato kuma sai ka shiga lungu sai ka shiga gidan don kar a ganka Karshe suka dawo daga ainihin ko'ina za ka ga mutum ya keta doki shi kaɗai aka ce sahabin manzon Allah ne yake zuwa sai ka ga ana ba da hanya Allah ya izzanta su ya girmama su saboda sun izzanta kalmar shahada sun izzanta addini sai Allah ya ba su izza ai dama shine Allah ya ce qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadiru duk wani wanda ka ganshi da mulki Allah ne ya dora shi in ka ganshi da izza Allah ne ya izzanta shi in ka ga ya kaskanta Allah ne ya sauke shi don Allah yana da ikon yin komai Allah taimake mu to su dama suna gani sai suka tuna da wannan aya am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum masalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina ma hum mata nasarullah ala inna nasarallahi qarib wannan taimakon Allah yana kusa ya ku masu imani ku yi haƙuri to shi ne da suka ga wannan runduna ta mutanen makka da gatsafana da su banu quraiza da ahabish gaba ɗaya an taru su kawai aka sa a gaba sai suka ce haza ma wa adana Allah wa rasulu wannan shi ne alkawari ɗaya ne daga cikin irin abin da Allah ya mana wa'adi dama da shi da manzonsa kai wa sadaka Allah wa rasulu lalle Allah da manzo sun yi gaskiya wa ma zadahum ba abun da ya kara musu wannan illa imanan face ma dadin imani wa tasliman da miƙa sallama wa Allah al'amari Allah ka taimake mu sai Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahdahu wa minhum المنظر وما بدلوا تبديلا annabi sallallahu alaihi wa alihi wa lokacin da aka je uhudu aka dawo sahabbai manya-manya waɗanda ake ji da su sun kwanta daga ciki akwai sa hamza akwai mus'ab safir ɗinsa na farko jakadansa da ya fara turowa madina wanda ya fara zuwa ya karantar da mutanen madina addini shi ma ya kwanta da sauran sahabbai masu yawa wa'inda suke manya-manya masu imani tabbatacce yan ba gudu ba ja da baya Allah ya saukar da aya yana cewa minal na rijalun sadaqu ma ahadullaha alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ka ji irin wannan yabo fa wa'annan har ka ce akwai waliyin da ya fi su eh? wa'annan fa su ne fa wanda ƙura'ani yana taɗi da su in ana magana ƙur'ani to su ake kira tukunna in ka ji wani abu ma ya faru kai in yansa faru da kai ma koyi kai da su eh? in ma an jinjina wa wani ya yi sadaka mai yawa sai a tuna su abubakar su umar su abdurrahman ibn auf su ne suka yi kaza suka yi kaza suka taimaka da kaza sai aya ta sauka in aka zo shahada sai a ce ai su hamza su mus'ab su ne aka yi kaza aka yi kaza sai aya ta sauka su ne irin su sa'ad su ne aka yi kaza aka yi kaza sai aya ta sauka sannan ka ji fa yanda Allah yake jinjina musu yace minal mu'minina rijalun ko anan kace kai wani namiji ne ka san ka sallama mar ne to Allah ne sallama musu yace kai a cikin masu imani nan fa akwai mazaje maza min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihim sun gaskata abinda Allah ya alkawarta musu ma ahadullahi alaihi alkawarin da Allah ya yi akan wannan abun duk wanda ya rike shi har ya mutu a kansa zai samu rama sun gaskata sun kuma samu rahamar faminhum man qada nahbahu daga cikin sa akwai wanda bukatar ta biya shi kam ya yi shahada wa minhum daga cikinsu kuma akwai manyan tazir wanda yana jira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin masallaci an dawo uhudu ya zo bayan ya hau mimbari ya gode wa Allah ya yi wa zatin ainihin jikinsa salati sannan ya ainihin si sallama ga 'yan uwa sahabbansa ya musu ta'aziyya ga waɗanda suka rasa sai ya ce wa minal mu'mini na rijalun sadaku ma ahadullah alaihi wa minhum man na nabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu badila. akwai mutum yana da asin da asin ya ɗaura koren zare zane ya yafa wani kore sai ya tashi ya zo gabansa ya ce ya rasulullahi man hum alladhina na nahabahum wa manin lazina yantazirun ya ce suwaye ne bukatar su ta biya suwaye ne suke jira sai yace ga su sai ya nuna shi ya ce ga sunan masu jira yana daga cikinsu yanzu wa'annan fa su ne fa sahabban manzon Allah ga su kawai manzon Allah ce ga shi ko ba ganshi shi ba ga shi sai ya nuna shi shi din mai tambayar hmm. aka ce to kana daga cikin wa'anda kai bukatarsa ba yanzu tukun ba ta biya ba yanzu jira kake kana daga cikin wanda an san jiran mutuwan ka ne kawai ake kai ma yarda je ne allazina qadawna bahum su sun riga sun kai ma baddalu tabdila har suka mutu basu canja ba akwai wanda kuma suna nan suna jiran nasu mutuwar su ma kuma Allah ya riga ya tabbatar da zukatan su cewa su ma ba za su canja ba yace su waye ne yace ga su sai ya nuna shi annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan yakin ne shi ainihin wato A ah, ah, anas bin nadir wato yake ba mu labarin abin da ya faru da ainihin wato ɗan uwansa kasan shi ma a wajen sa'ad ibn ma'ad sa'ad ma'ad wanda za mu zo mu ji abin da zai faru da shi a gazwatu eh, banu ƙuraiza yana daga cikin zuwa inda ake ce da su mimman yantazir sannan sahabbai da dama an ta'an ambace su akwai su ɓalha, wanda shi ma an ce yana daga cikin ƙaba na habahu an yi ta ambaton sahabbai da yawa waɗanda ayar ta sauka a kansu wanda kuma waɗansu su ce bayan ɓalha, akwai irin su Musa bin umair su hamza dukkan su suna daga cikin man manqaba nahbu Allah ubangiji ya taimake mu to anan Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana lalle wayannan bayin Allah bukatar su tabiya wayansu kuma suna nan suna jiran ranar da nasu shahadan zai zo su ma su yi shahada ko kuma su kwanta su mutu suna musulmai masu imani Allah ka karbi imani wato ka karbi ayyukan mu ka yarda da su ka karbi rayukan mu muna musulmai masu imani to anan a gaba sai Allah yake cewa li yujziyallahu yajziyallahu as-sadiqin bi sidqihim wa yu'azzibal munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim الله كان غفورا رحيما الله أكبر الله wannan fa yana daga cikin irin abun da Allah yake cewa wala nabluwannakum hatta na na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akbarakum wallahi ba za mu kyale mutane ba har duniya ta tashi duk masu imani sai mun gwada su hatta na alamal mujahidina har sai mun gane masu yi don Allah sannan mu gane alkadibina mu gane makaryata wanda suke yi ba don Allah ba kuma daga an girgiza an jijjiga ba wahala Allah taimake mu Allah subhanahu wata'ala yace liyajziya Allahu sadiqina bisidqihim Allah yana yin haka ne don ya sakantawa masu imanin gaske saboda gaskiyarsu a wajen imani wa yu'adhib almunafiqina kuma ya azabtar da munafukai duk duk sanda aka yi irin wannan sai ka samu munafuki ya fita shi kuma da wanda kake ganin zai yi abu in abu ya taso kamar da shi za ku yi sai ya dawo kuma shi ne yake kai goro ya kai mari ya ga al'amarin ya lalace to Allah zai yi haka ne don ya sakanta wa masu gaskiya da gaskiyarsu ya azabtar da munafukai in sha'a in ya so in ya so kuma sai ya yi hakan ɗan don a girgiza su sai ya zama karantarwa gurinsu don in aka yi hakan aka yi hakan ya yi tsammanin kun halaka ya gaba ku halaka ba to gaba kuma in aka dawo aka sake girgizawa aka zauna da gindi aka ci gaba da wa'azi sai kuma ya dawo ya shirya sai ya kudurta niyya mai kyau yanzu kam tunda an yi irin wancan kai ba zan ƙara ja baya ba nima to kaga in sha'a azabahu wa man lam yasha ta'dhibahu ahdahu in Allah ya so ya azabtar da mutum daga nan ya kangare kenan yanzu sai ya ce ai abun kunya ne na dan fita daga cikin su kuma na ga ba abun da ya same su yanzu in na dawo za su ce don an zauna lafiya hmm. ya tafi kenan to in Allah ya so kuma zai dawo sai Allah ya shirye shi kuma yanzu ya zama mai imanin gaske shine anan sai ya ce wali azibal munafiqina in sha'a don akwai masu munafurci da da farko daga baya kuma suka dawo daga rikiyar munafukai suka dawo kuma suka haɗa kai da masu imani Shi ne ake so in mutum yana raye duk abun da kake yi in ka ji aya ko kaji hadisi to kar ka ji haushi ka ce mai wa'azin nan kullum ba abun da yake mun sai gugar zana to ya zai iya fassara in bai kwatanta ba eh dole yayi kwatance yadda za a gane don shi ƙur'ani haka yake dama bulaliyar kan hanya ne fyaɗi yaro fyaɗi babba an gane bai bar sarki ba bai bar malam ba bai bar shehu ba bai bar ustazu ba bai bar ɗan ƙaramin kolo bai bar gaddi ba shi ƙur'ani haka yake bai ƙyale kowa mahaddacinsa hafizin ƙur'ani alarama in zai karanta ƙur'ani sai ji kawai wani lokacin kulki yake ta wa kanshi kawai sai ka ji kai kake karatu amma kula ke ne akan ka kawai kwash kwash kwash ayoyin suna tara akka kawai sai kaji ji aikin ne kawai qur'ani yake faɗi kuma gashi kai kake karantawa da bakin ka eh to ya ka iya to kai da ka koma gefe ka rabe ka ce kullum zagi na yake yi kullum zagin mu suke yi to kaga kai kayar dan wa kanka kawai kai yanzu kai baka cikin wayanda qur'ani yake so kai kullum ba a son ka ka zama daidai da wa'ancan kenan wanda Allah ya kwatanta a farkon suratul baqara wanda aka mai da ayoyin qur'ani kamar ra'adun wa Ka zan ra'adun wa baraq shine walƙiyar nan in ta yi calawo sai ga ɗan haske-haske ya ce to yau kam sun faɗi gaskiya wallahi yau karatun ba laifi ba taɓa shi ba eh, ba laifi kaga da haka yake wa'azinsa kullum wallahi da kowa zai zo Eh, ra'ad ranar da kuma tsawa ta rankaɗo a kan hece ka gani ko shi yasa ban son zuwa wallahi <laughs> da na sani na ba da ban so ba Allah ya sauke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce don me don ya sakanta wa masu gaskiya da gaskiyarsu wa munafiki na in sha'a munafikai kuma in Allah ya so wa'ansu a musu azaba wa'ansu kuma a shiryar da su a yafe musu Allah subhanahu ta'ala ce au ya tuba alaihim ko a musu azaba au ya tuba alaihim ko kuma su tuba Allah ya karbi tubansu to Allah ubangiji ya taimake mu da ganewa duk sanda kaji an faɗi abu ya dace da aikinka to ka gode wa Allah da yasa har ayar da take magana akan irin aikinka aka karanta ta kana nan har ji. to Allah ya so ka da alheri ne don ka gyara to Allah ya sa mu gane haka sai mu rika ganewa sai mu tuba sai mu samu cin nasara cikin irin wannan fage insha kaga wayu azibal munafiqina insha'a in ya so sai ya azabtar da munafukan da basu tuba ba su suka dage akan munafurci aw ya tuba alaihim ko kuma ya karbi tubansu idan sun dawo sun tuba sun daina wannan aiki na munafurci Allah taimake mu inna Allah lalle Allah kana ghafuran haka yake shi dama mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jinkai ne shi daga katu ba kawai sai ya afe ma kofar Allah kwankwasa take da wuya in aka ce waye ne in ka ce ta'ibun mai tuba ne yazo sai a bude ma ita kawai ka shigo yace to an karbe ka rahiman mai jin kai ne in ka je ka koka kai nadama sai a ce to an an tausaya ma aikin da kai da an yi afe mashi ko ma an canja shi ya zama alheri don akwai wa'anda yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat akan canja miyagun aikin su ma na da sai a maida shi mai kyau saboda mai saboda lura da tuban da suka yi mai kyau ne taubatan nasuha tuba na gaske ya kuma yi nadama dama yana daga cikin shuruɗin taubati anniyatu Allah ya ila dhanbi mutum ya kulla niyyar ba zai sake wannan aikin zunubin ba ko sannan ya yayi nadama akan abin da ya yi da ya kulla niyyar ba zai sake ba ya kuma koma ya nemi ya ake yin mai kyau din ya rike yayi ta yin mai kyau din to shi kenan sai ya zama kamar bai da zunubi kwata kwata mala'ikun da suka rubuta a dama an mantar da su ballantana ma a kalle ka dabon ranar tashin alkiyama sai ka tashi cikin waɗanda ba su taɓa yin laifi ba Allah ya taimake mu sai Allah ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira hmm. wa kafallahu almu'minina alqital to su kuma na'am wa kana aziza su kuma to nan da suka taho daga makka da rundunar da suka haɗo suna ga kamar wata runduna ce laƙi balalaha ba mai iya tinkararta su ba su sani ba da mai ƙarfi azizi suka zo za su yi fada Allah ya riga ya yi alkawari huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil li liyudhhirahu ala al'adini kullihi walau karihal kafiruna walau karihal mushrikuna walau Allah ne ya aiko da manzonsa da addininsa na gaske ya yi alkawarin sai ya isar da shi ya kammala bayyana shi a duniya sai ya zama na ɓangaren duniya duka babu inda za a je a ce ba a san addinin musulunci ba sai ya zama duk duniya ba inda za ka je a ce ba a san ƙura'ani ba sai ya zama duk duniya ba inda za a je a ce ba a san annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce an kyabe shi to Allah ya riga ya yi wannan alkawarin su kuma suka ce ba zai wuce nan ba sai sun murkushe shi kar ma ya yi gaba to ga sunan sun taho sun zo za su ya mutse shi wai da shi da mabiyansa a madina daga nan kar abun ya ci gaba a daina jin duriyar sama Allah ya ce wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim sai Allah ya tarwatsa su ya maido su gida suna cike da bakin ciki suna cike da bakin ciki Allah ya ce musu mutu bi ghaizihim kul ka ce musu mutu ku je ku mutu bi ghaizikum da bakin ciki duk arne da bakin ciki yake mutuwa duk munafiki da bakin ciki yake mutuwa don shi kullum in yaji muminai sun ci nasara haushi yake ji munafiki duk sanda yaji masu imani sun ci nasara haushi yake ji kafiri amma mai imani anan in kaji an ce an yi masallaci a amerika yau an bude masallaci a america sai ka ji daɗi a nan hmm. kana daga nan fa a son sai ka ji daɗi musulunci ya ci gaba a america ko hmm. in aka ce yau a ainihin an gina islamiyya a china ta addinin musulunci kana daga nan sai ka ji daɗi in ka ji an ce haɗari ya faɗa wa waɗansu musulmai suna sallah a abin nan a rasha sai ka ji zafi kana daga nan to munafuki kuma so yake yaji bala'in duniya duk ya kare akan masu imani munafuki shi ya fi so yaji ji kahurci ne yake tafiya arne kuma so yake yaji kawai musulmai kullum suna sakin gaskiya shi arne ba so yake musuluncin ya kare ba hmm. don yana ci da musuluncin shi so yake rika ɗan har hada ku dai rikici tsakaninku ya rika sa ku kuna ridda kuna rike da qur'ani amma ba ku aiki da shi kuna kiran manzon Allah ba ku koyi da shi kuna sallah ba daidai ba kuna tsoron su ba Allah ba yawwa to shikenan shi burin sa ya cika ya san yan uwa ne kawai suke raye amma ku amma suna da eh ya zama na dai su kuke tsoro ba Allah ba littafin ku yana hannunku ba shi kuke aiki da shi ba sunan manzon Allah a bakin ku ba ku bin shi sunan musulunci a baki amma kuma ba tsarin musulunci ake ba to shi ke sai a wannan ba komi ai duk ɗaya ne ɗan adam da ɗan adam ai ba matsala eh. Allah ya ce wa lazi na kafaru bi su Allah ya mai da arna tare da bakin cikinsu, sai ga sunan suna ta gudu suna yadda kaya sun dawo lamya na khaira ba alherin da suka samu sai bala'i Idonsu cike da tsakuwa an cika musu ido da tsakuwa malam sun rude azan arne da tsoron mutuwa wa kafallahu almu'minina alqitala Allah ubangiji sai ya isan wa mu'minai yakin su su kwantar da hankalinsu ma yakin Allah sai ya karbi yakin shi yayi musu yakin ya aiko da iska aka ce wannan iskar da aka aiko musu iya ƙwariyar rundunar su. idan ba don alkawari na Allah da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya ce Allah kada ka hallakar mini jama'a ta take kamar yadda aka hallaka sauran al'ummu ya ce wannan iskar da ta isa in aka watsa ta a duniya ta hallaka duniya sai aka zo da ita daidai da firgitarwa kawai domin wa'yancan da aka turo musu kanwata da suka zo ta rinka ratsa su birihim sarsarin atiya sakkaraha alaihim sab'a layalin wasa maniyata ayyamin husuma wa taral qauma fiha sar'a a a'jazu nakalin kariya karshe aka ce fa tara lahum min baƙiya? eh fa tara lahum min baƙiya. yanzu akwai ragowar zurriyarsu. iskar ita da ta je wa wayancan gaba ɗaya ta bi ta kansu sai kaga iskar in ta zo sai ta ratsa ƙato. wai su suna da ƙarfi waye isa hallaka su mala'iku habba mu yadda muke da karfi sun ga suna babbakar dutse su raraka shi su yi gida su babbako dutse su kauda shi daga wurin su samu filin suka ce waye mai karfi suka haɗa jiki in iskar ta zo sai ta yage naman ta rarake hanyar, ta tafi ta bar kwarangwal din kawai ka ganshi ta yi can idan wata ta zo ta yi sama da shi ta yi sama da shi he ta rada da ƙasa sai ka gansu ga suna ka annahum a ajazu naklin kai ka ce ku tutturan da binai ne saboda tsawo khawiya da aka girbe sai kaga kato kwance kawai ba nama ba komai sai kashi iskar to amma wannan ita da yake al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ta sai ta razana su kawai ta ta watsa musu kura ido ba sa gani don me don akwai inda ake sa ran za su musulunta dan gaba don kwamandan su din ma abu sufiyan kun ga ya musulunta shi ya fara neman sa ya hau ya arce <laughs> ورد الله الذين kafaru بغيظهم lam yanalu khaira ga su can sun tafi suna gudu ba su samu abin da suke so ba so suna ga yau kam an gama da Muhammadu haba wannan taron namu ai yau shikenan alhamdulillah suna ta murna wa kafa Allahu almu'minina alqitala sai Allah ya karba wa mu'minai yakin wa kana allah qawiyyan to kuma ko Allah mai karfin iko ne azizan kuma mabuwayi ne ba wanda zai zo ya gagari Allah sai Allah ya tarwatsa su na'am وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الروم فريقا تقتلون وتعسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لن تدعوها وكان الله على كل شيء قديرا to yanzu an juyo kan banu ƙuraiza yanzu wayancan dai sun gudu banu ƙuraiza makwabtan madina ne sun ba su haɗin kai wai an yi taron dangi su ma sun tura sojoji 800 ko mm. za a je a yi yaƙi yanzu kam ai za a mamaye su tun da su ma su samu su yi walwala ku ji ba to yanzu wa'ancan ɗin da suka zo suka yaudare su an watsa su to su kuma ga su ga manzo Allah yanzu ya da ai da kuma sun yi alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda su yahudawa ne ahlul kitabi ba za mu yaƙe ku ba dama tun da asali abin da ya kawo ku nan saboda neman musulunci da neman manzon ƙarshe kaza abin da ya kawo su madina dama su ba ai ƙasar su ne. yahudawa asali sun karanta dama a taura za a yi annabi na ƙarshe manzo mursali ulul azamin da zai rufe annabci ba manzo kamar sa, kuma a inda zai karkare rayuwarsa a wani fili ne mai yawan dabinai suka yi ta yawo a duniya suka ga babu kamar yasariba. suka ce to nan ne sai suka sauka wurin suna jiran shi to Allah bai musu rabo ba suka yi ta jira da ya zo su wai sun zo sun zauna ne wai ya fita cikinsu tun da anan ne zai zauna zai yi yaƙi zai ci duniya to mu koma guri sai suka zo suka zauna sai suka je ya bulla a can ya fito cikin laraba wanda kuma bai hude ya rena balarabe wawa ba kauye kamar yadda da bahaushe ya rena bahulatani a daji eh. <laughs> Allah kafin musulunci haka ne eh don gidadancin duniya duka in an yace bahulatani ne har gobe ba to da haka yahudawa suke min ainihin larabawa gidadanci suke gani tsalla ga zafin zuciya kamar yadda bahulatani kasa akwai zafin zuciya yanzu zare wuka yanzu ya kwada ma sanda to balarabe haka yake sai suna a oh, bar su da zafin ransu mabiya raƙumma lokaci ya kusa da annabi na ƙarshe zai zo mu yaƙe su mu mallake raƙummansu mu mallake garinsu mu kwace dukiyoyinsu mu ribaci matansu <laughs> to ƙarshe sai ya fito cikin larabawa. da ya fita cikin larabawa sai ya zamana kuma su suka ce kai ba shi ba ne ba shi ba ne hasada sai ta hana su to shi yasa suka zo suka tsuguna a wannan wuri karshe kuma da ya zo din sai ya ba su matsayinsu yana su ya halal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a yayi ta zana musu dai ka'ida mai kyau karshe dai suka ce kai turidu anna abudaka ya muhammad kana so ka maida mu bayinka kawai kana so yanzu a dawo a bauta maka ne sai suka ki ya ce to shi kenan mu kulla sulhu tsakaninmu da ku don ni ina jin nauyin in yaƙe ku a matsayinku na ahlul kitabi dalilin girmama littafin taura da kuke yi da kuma fitowa farautar neman annabin ƙarshe da kuka fito ɗin nan mu yi sulhu da ku ba zan yaƙe ku ba kar ku yaƙe ni suka ce to sun yarda ba faɗa tsakaninmu to idan wasu sun zo kar ku taimaka musu a kanmu ba za mu yi ba mu ma idan wa'ansu sun zo ba za mu taimake su a kanku ba an yarda aka zauna haka ba rikici tsakaninsu to yanzu gashi nan wa'annan lokaci yayi to to shikenan wannan ayar sai gobe insha Allah sai mu ji yanda abun ya gudana ko insha Allah akwai kissa ko kissosi karkashin ayar wayanda suke shiga cikin ruhi sosai su bada tasiri Allah taimake mu gobe kuma kaga tunda da su za mu soma idan mutum yana kwaɗayin jin su sai mu zo da wuri kenan Allah taimake mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya afe mana a nan ne za mu tsaya insha Allah cif da cif na to mu yi addu'a Allah ubangiji ya datar da mu to menene yace tambayar to shi tun da rediyo zai bi ta dogon allah ya lokacin ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تولى أمرنا يا رب العالمين تولى أمرنا يا رب العالمين تولى أمرنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين